Assalamu alaikum barkanmu da sake Sado a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi. A yau za mu yi magana ne dangane da kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna cikar mutum. Domin a wannan zamanin namu mutane da yawa suna manta da cikar mutuntarsu wanda ya sa haka za ku ga suna abubuwa wanda ba su dace ba. Kaɗan daga cikin abubuwan da ke nuna cikar mutum su ne ɓoye damuwarka akan abin da aka yi maka har mutane su fara tunanin wannan abin bai dame ka ba lallai kam idan mutum ya ɓoye damuwar shi kuma kamar yadda na gaya muku mutanen zamanin nan so suke su ganka cikin damuwa amma in kai kokari ka ɓoye sai ya koma kamar ba a dame ka kaga daga nan ba su ci burin samun abin da suke bukata ba Abu na biyu kuma ɓoye talaucinka har mutane su fara tunanin kai mai arziki ne, ba wai ka koma kamar maroƙi ba ko kuma ka raina irin baiwar da Allah ya ma ka koma kana nuna cewa kai mafi ƙasƙanci ne. In kai ƙoƙarin ɓoye talaucinka sai ka ka zauna lafiya. Abu na uku kuma shine danna ɓacin ranka a inda aka ɓata maka rai har mutane su fara tunanin duk abin da za a yi maka ba zai taɓa damun ka ba. lallai wannan yana taka rawa wajen ganin kayi yaƙi da mahasada da kuma maƙiya sakamakon mutane za su ta abu don su cizguna mare amma suka lura bai damun ka za su iya ƙyale ka abu na hudu da za mu kawo shine yin fara'a ga kowa har mutane su fara tunanin baka yin fushi sosai kuwa kun san cewa an ce um, ya zama na cewa kana da sauƙaƙa zuciyarka da fuskar kama wani lokacin akan ce hmm, alamar zuciya a tambayi fuska ko amma to idan ya zama da cewa kana ƙoƙarin nuna fara'a ko da yaushe kaga kenan za a ce ko kana cikin farin ciki wannan ma wani godiyar Allah ne abu na biyar kuma zamo na kowa har mutane su fara tunanin baka da abokin fada lallai yana da mahimmanci komi za a yi maka ka rika haƙuri sannan kuma ka yi tiritin mutane tamkar ma ka ba su daraja da mahimmanta su haka zai sa babu wanda zai iya adiresin ɗinka ko ya ce kana faɗa abu na shida shine ka taimaki duk wanda kake tare da shi har mutane su dinga neman taimako a wurinka mutane na tunanin kuɗi ne kawai abin da zaka iya taimakawa mutum da shi wani shawara yake bukata wani kulawarka wani ma lokacinka yake so in kana ba mutane wayannan abubuwan zaka ga kenan akwai lokacin da mutane duk in suka shiga wata damuwa ba su da inda za su je su ji sanyi ya wuce kai abu na bakwai shine kayanka ya zamo na kowa ko da kayan kuwa bai zamto naka ba ta haka ne mutane za su ji daɗin zama da kai kada abun duniya ya rufe maka ido kada kuma wani abu baiwa da Allah ya maka ya sa ka rika rowa ya zama na kowa sai ka ga ka samu sauƙin rayuwa <clears throat> abu na takwas kuma shine ka zamto mai kawar da kai akan kayan wani har mutane su fara tunanin rayuwar duniya bata dame ka ba bisani za ku ga wasu ba su da aiki sai sa ido ga abin da wani ko su rika hasada ko ka ga mutum irin yana ganin wani ya samu wani abu ka rika bin shi kana kaskantar da kanka Allah da kansa ya mutunta dan adam ya karrama dan adam amma mu muke zubar da kanmu muna wulakanta kanmu ta hanyar zuwa irin wurin da ma waɗanda ma basu ma kai mu matsayi a fannin ubangijinmu ba sai mu rika watsar da kanmu saboda wani kazantar duniya ko wani abu da wannan nake so na ja hankalinmu shine mu kasance masu haƙuri da junanmu domin idan mun mutu mu sami kyakkyawan ƙarshe ubangiji allah ka sa mu dace ka sa mu gama da duniya lafiya idan mutum ya yi ƙoƙari ya ribanci wa'innan in insha allahu za ku ga komi na rayuwar shi ya samu sauƙin su kuma bai samun damuwa da kowa babu hasada a aran shi ka zauna da kowa lafiya ka kasance cikin fara'a ka kasance cikin taimaka ma duk wanda kake tare da shi ba lallai sai da kuɗi ba sannan kuma ko me za ka yi da zuciya ɗaya kuma kada ka wulakanta kanka ka kai kanka stage ɗin da Allah bai kai ka ba ka rinka kaskantar da kanka ba wannan magana in muka yi haka za ku ga lallai Allah ya taimake ka kuma za ka ga komi da kake ka same shi cikin kwanciyar hankali sakamakon ba hasada ba nuna ɓacin rai ba faɗa ba abokin gaba. da fatan za mu yi amfani da wannan faɗakarwa sannan kuma ta taimake mu kada ku manta ku danna subscribe ku kasance tare da mu a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi a yaushe autar soyayya youtube channel naku ne